A yayin da yake bitar ƙarshen ayyukan jigilar manyata zuwa ƙasa mai tsarki a albarkacin hajjin shekarar 1444 da ke daidai da shekarar meladiya ta 2023, shugaban hukumar alhazan Nijar Koho Komisar Ibrahim Kaigama ya tabbatar da cewa an yi nasarar isar da dukkan manyatan ƙasar a kan lokaci. Muna da alaji 15,891 don kuma dukkan su alhari da sun zo ciwo garin nan zan tashi da garin maka zuwa mina da arafat kenan wannan tahiyan yana buƙatar shiri mun gika kwamitati ba kaɗan ba wanda kowa mun shaida mashi ga abin da ya kamata ya dan saboda aikin yayi kyau kamfanin max air na daga cikin kamfanoni uku da suka yi aikin jigilar alhazan nijar a bana ganin yadda abubuwa suka wakana ba tare da wata babbar tangarɗa ba ya sa wakilin kamfanin a wannan ƙasa ɗan majalisa alhashi bukari sani zilli yin hamdala saboda babbar rawar da Max Air ya taka a ƙoƙarin warware matsalar dakon manyatan haji in ji shi. Alhamdulillahi, mun riga mai aiki mun kare abin da aka ba mun kare da kwana goma. Abin da muka ce muna kara sha takwas ga wata mun kare 16 shida ga wata. Har wa'anda ba na Max Air ba mun ɗauka. In kaji ana eh, Volterra massage, mun zawa muka yi. Muka yi shara sai dai zancen nan da ake akwai wasu manyatan da alamu ke nunin ba za su samu tafiya kasar saudiyar ba a bana sanadiyar rashin samun takardar biza lamarin da ke da nasaba da rashin adalcin wasu daga cikin ejoji suna da yawan da san biza ba kuma eh, abin mamaki a wanda ma sun biya kuɗin su ba san biza ba mu yi aiki da wanda suke nan wanda Allah ya kawo kuma wanda Allah bai sa suka zo ba sai su haƙura har baɗin Allah kai mu kuma in akwai magana can ƙasa inda sai an koma gida za a yi insha Allah a nan ɗan majalisar dokokin ƙasa bukari sani zilli na mai shawartar hukumar alhazai ta koho da ma gwamnatin Nijar da kanta su ɗauki matakai don ƙara tsaftace sha'anin haji gwamnati da babban murya ta amshi aikin haji ta ce duk wanda yake so ya tahi cikin masha Allah sai ya je ya rubuta ya zuba kuɗin shurin gwamnati in ya zuba sai ya ce na zuba miliyan uku da ɗari uku da sunan agents gwamnati sai ta ba su la'adar su su je su ci kwamsa kudin jirgi suna nan kudin visa suna nan kudin lajama suna nan kudin tuwo suna nan rashin kamfanin jigilar jiragen sama mallakar gwamnati ko na wasu 'yan kasuwar cikin gida ya sa a kowace shekara mahukuntan Nijar ke bayar da kwangilar jigilar manyatan kasar ga kamfanonin kasashen waje a yan shekarun nan kamfanin max air na attajirin najeriya Dahiru mangal ne ke samun wannan aiki sai dai wasu 'yan ƙasa na sukar wannan harka da suke dangantawa da dalilai masu nasaba da siyasa mafari kenan a bana aka shigo da ethiopian airlines da fly na saudi abin jira shine dawowar alhazan niger a kan lokaci bayan kammala aikin hajjin bana sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger.